To jama'a ta da fata ku wani lami lafiya sashen wasu na mara Amurka ne ke tabbun ku ga shirin sa na ƙarshe a yau akan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da 31 da 41 da kuma 60 a Nijar a tashin muta VOA Africa da ke a akan mita 200.5 zangon FM kenan ko kuma a gidajen rediyo na amfani da fara'a da noma da sarauniya da dalo da kuma niya a birnin kwanni sai a duniyar gizo a voahouse.com da sashen hausa.com. To jama'a muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke nan birnin Washington DC Ali Mustapha Sokoto ta da Baba Yakubu muke yi muke tarmuku ga shirin na wannan dare din. Bayan shi Baba ya ga baku labaran duniya za ku ji ko bayan asarar dubban rayuka sauran irin ta'asar da 'yan boko haram suka janyo wa mutanen jihar borno gwamnatin jihar borno ta ce kimanin gidaje miliyan ɗaya ne aka kona ko kuma aka lalata sakamakon rigingimun 'yan kungiyar boko haram abun takaici malam shine irin rijiyar mu na gargajiya wani wajen ma gawawakin mutane ake labtawa ciki don kar a zo a sake sha nan gaba sannan za mu kawo muku rahoto game da yadda wasu mazauna borno da saurin jihohin da ke arewa maso gabacin najeriya suke taimakawa kungiyar boko haram tana ci gaba da ta'addanci kakakin hedikwatar sojin najeriya brigadier general sani usman kuka sheka ya ce iyaye a shiyar arewa maso gabashin najeriya na mika ɗiyansu ga mayakan Boko Haram domin a yi amfani da su wurin kunar bakin wake. Yan ta'addan ko ko masu goron bayan yan ta'adda na Boko Haram da su suke gani cewar ko wata hanya da ta taimaka ma wannan aiki na mashara inda suke ɗaukar iyayensu ‘ya'yansu da suka haifa su ba ‘yan ta'adda kuma su kai da aikin kunar bakin wake. To a kan wannan ne jama'a muke so ku kira ku gaya mana na ku ra'ayi ta yaya za a ce mutanen da ke fama da wannan masifar suna kuma taimakawa masu jiyo musu masifar har suna ba su 'ya'yansu na cikin su su taimaka su yi musu harharin wato shi bakin wake din da ake magana za mu yi wayoyin ku akan waya mu wato mai alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada kuma a manta yau muna da labaran wasanni daga kasar ghana duka bayan labaran duniya. Jama'a barkanku da warhaka. Bayan zaben shugaban ƙasa a Kenya a yau Laraba, tashi-tashen hukula ya barke a babban birnin ƙasar da ma wasu wurare cikin ƙasar biyo bayan zargi na magudi da madugun 'yan adawa raila odinga ya yi cewar masu kutse sun yi amfani da bayanan wani jami'in da aka kashe aka shiga dandalin bayanan hukumar zaɓe aka murɗa sakamakon zaɓen bayan an tattara baki ɗayan ƙuri'un da aka kada a duk rumfunan zaɓen ƙasar shugaba mai ci yanzu uhuru kenyatta da yake neman karin wa'adi na biyu ya shiga gaban abokin karawan nasa odinga magoya bayan odinga da ke cike da fushi a unguwannin birnin nairobi da wasu wurare da su 'yan adawan suke da karfi a cikin kasar sun kona tayoyin mota suka tare hanyoyi kana suka yi gama da 'yan sanda kamfanin kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito cewar 'yan sandan sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da harsashe da kuma ruwan zafi wurin tarwatsa masu zanga-zangar sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce shi bai ga wata barazanar tabbas da kuriya ta arewa take yi wa yankin guam da ke tsibirin pacific ba duk da ikirarin da pyongyang din cewar tana gwajin dabarunta na lullube wannan yanki na amurka baki ɗayansa da wuta tillerson yana zantawa da manema labarai ne yayin da zai tashi zuwa yankin na guam da safiyar yau laraba biyu bayan zazzafar cacar baki tsakanin washington da pyongyang sakataren harkokin wajen amurkan ya yaje zango ne domin jirgin sa ya sha mai a tsibirin bayan ziyararsa ta asiya shugaban amurka donald trump ya aike da kashedi mai karfi ga koriya ta arewa yana cewar idan ta ci gaba da yin barazana ga amurka za ta huskanci wuta da fushi mai tsanani da ba a taba ganin irinsa ba a duniya tilerson ya ce yana ganin shugaban ya aike da saƙon ne da irin kalaman da shugaban koriya ta arewa kim jong-un zai fahimta tunda yake baya fahimtar kalaman lumana ta diplomasiya ya ce yana ganin shugaban amurka yana kokarin ya fahimtar da gwamnatin koriya ta arewa cewar amurka tana da karfin da babu tambaba za ta iya kare kanta da kawayenta kuma ya ce yana tunanin wannan yana da muhimmanci ake da wannan sakon don kawo ƙarshen bahagun tunani da suke yi. an tabbatar da mutuwar mutane goma sha tara a wata babbar girgizar ƙasa da ta afka a wani yanki mai tsaunuka a cikin lungun lardin sishon na ƙasar china a jiya talata hukumomi cikin gida sun ce wasu mutane 247 suka jikata a wannan girgizar ƙasa da tafi ƙarfi ko idanunta ke wata gunduma mai suna ngawa inda makiyayen kabilar tibet da kuma dujiangu suke zaune inda kuma nan ne ake da wani wato gandun shakatawa na ƙasa wanda dubban mutane daga cikin gidan china da kuma waje suke zuwa shakatawa a duk shekara jami'an sun ce akalla mutane biyar cikin waɗanda suka mutu 'yan yawon buɗe ido ne kamfanin dillancin labaran ƙasar na shinwa ya ce wata mace 'yar kanada da wani matashi ɗan ƙasar faransa suna cikin waɗanda suka jikata shinwa ya ce an kwashe sama da 'yan yawon bude ido 30,000 zuwa jujiyangu shugaban china xi jinping ya kira ga kasar kowa ya bada gudunmuwansa wurin aikin ceto kuma a taimaka ma waɗanda suka jikata kun ji labaran duniya daga sashen hausa mura amurka a birnin washington dc ne To yanzu sai rahotanninmu kuma dukkan rahotannin guda biyu da muke da su suna da alaka ne da famar da ake yi na yaki da 'yan Boko Haram a Najeriya. Bari mu fara da na wakilinmu da ke mai Maiduguri Haruna Dauda kan wato sauran asarorin da ta'addanci ya janyo ko bayan asarar rayukan dubban mutane. gwamnatin jihar bon ta ce kimanin gidaje miliyan ɗaya ne aka kona ko kuma aka lalata sakamakon rigingimun 'yan kungiyar Boko Haram da ya shafi kananan hukumomi 22 cikin 27 da ake da su a jihar. Babban sakatare a ma'aikatar hukumar sake gine-gine da kuma gyara gidajen da aka kona a sakamakon waɗannan rikici. Wato a Attagirin misali ne bayyana manema labarai hakan a garin Maiduguri. Ya ce sun samu wannan ƙididdiga ne sakamakon wani rahoton haɗin gwiwa da suka gudanar da gwamnatin jihar Borno da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu da aka fitar kuma a watan Fabrairun 2015 yara abin da aka iya gani don akwai wasu wuraren da ba iya zuwa ba kaman ma'aikatun lafiya ya wuce 200 su asibiti su clinic bohol bohol da su rijiyoyi na burtsatsai da na bohol da famfuna kusan dubu biyu shi ma da aka kirga a lokacin wanda aka lalace abun takaici malam shine a irin rijiyarmu na gargajiya wani wajen ma gawawakin mutane ake labtawa ciki don kar a zo a sake sha nan gaba ya ce sakamakon wancan rahoto da aka fitar na nuni da cewa banan da aka aikata a jihohin da ke shirya arewa maso gabacin najeriya ya ci kimanin dala biliyan shida an yi amfani da wa'ansu damomi na samun barnan da aka yi shine aka kamanta a lokacin ya kusan biliyan shida na dollars ya kusan kenan kamar triliyan shida na naira to kashi biyu bisa uku da aka yi na barnan duk a borno state a man manya kuma ya bayani irin kasar da suka shiga wajen ziyartar waɗannan ƙananan hukumomin lokacin da rundunar sojan najeriya ta karɓo su don sake duba yadda za su sake gina waɗannan garuruwa tsakanin fulka da goza kilomita ashirin ne kawai amma sai da muka yi awa hudu kafin muka yi goza din wato muna kan tafiyar nan sojoji kuma allah ya musu albarka su suna da wa'insu na'urorinsu da iliminsu na aikinsu muka yi ɗan tafiya in suka lura kamar akwai wani matsala hanya da ba saba gani ba sai su je su duba ashe bom ne aka binne sai sun tada bom wannan mu kuma lokacin zamu koma ba wayan suna gudu wayan suna reverse da mota har da haka aka yi ta yi mun tada bom abu mai yawa kafin mu isa garin daga fulka zuwa gwaza kilomita 20 amma sai da muka yi awa hudu yanzu dai ko shakka babu dukkanin helkwatocin ƙananan hukumomi 22 din a hannun sojojin najeriya suke sai dai dan abin da ba za a rasa ba kan irin yadda ake samun hare-haren 'ya'yan kungiyar boko haram din akan jama'a wanda ko a cikin makon nan sai da wasu rahotanni ke nuna da cewa wasu 'ya'yan kungiyar boko haram sun kashe wasu masanta fiye da talatin yayin da rundunar sojan najeriya ta basu dama da sake ci gaba da aikin su na kamun kifi a yankin tafkin chadi wanda wannan batu ya tada hankulan jama'a da dama ganin cewa rundunar sojan najeriya na ci gaba da kirarin cewa an samu zaman lafiya a wannan yanki da ma sauran yankunan fadin Najeriya. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaishe ka Haruna to rahotonmu na biyu ma kan wannan al'amari na boko haram ne wanda kuma a kan sani ma muke son mu ji ra'ayin to game da rawar da wasu mutanen jihohin nan da abin ya shafa suke samun hanyoyi na taimaka su mayakan boko haram din wajen yakin da suke ci gaba da yi kamar masu ba su 'ya'yansu suna kai hare-haren kunar bakin wake kakakin hedikwatar sojin najeriya brigadier general sani usman kuka sheka ya ce iyaye a shiyar arewa maso gabashin najeriya na mika ɗiyansu ga mayakan boko haram domin a yi amfani da su wurin kunar bakin wake an sami waɗanda cin yan ta'addan ko ko masu goron bayan yan ta'addan na boko haram da su suke gani cewar ko wata hanya da za su taimaka ma wannan aiki na masha inda suke ɗaukar iyayensu ƴaƴansu da suka haifa su ba yan ta'adda su hure masu kunne kuma su kai da aikin kuna bakin wake. Masanin halayyar bil'adama Farfesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu wanda yanzu haka ke gudanar da bincike mai zurfi kan wannan sabon salon amfani da yara wurin kunar bakin wake ya min bayanin kaɗan daga cikin ababen da ke jawo haka. ka san shi imani da kuɗin mutum ya yi ba abin da ba zai iya yi ba na ɗaya kenan na biyu kuma muna iya komawa ga shi sakon da su waɗannan kungiyoyi suke badawa sako ne da ke shiga cikin kunnen mutane da kuma su ba da imani a labari ne za a yi ta baka a tabbatar maka daidai ne haka yake ana yin sa yau da kullum sai ya shiga kunnen mutum akwai kuma wani abu da muke dubawa ya kasance wasu abubuwa wasu yanayi suna sa mutum ya shiga ya yi imani da abin da ba daidai ba waɗannan abubuwa da yawa suna sa mutane su yi imani ga abin da ba haka yake ba To ko menene abin yi a halin yanzu? Tambayar kenan da naiwa Farfesa Muhammad Tukur Baba. A kau da hankalin jama'a ga hanyar ta'addan a ce komi matsala akwai ta hanyoyi da za a bi a shawo kan. Na ɗaya gwamnati za ta yi nada, jama'a za su yi nasu, shugabanni za su yi nasu, wato a duk wani fanni da ake ji yana ko yana sa mutane su ji irin waɗannan dun. a jawo hankalinsu na cewa wannan zai kai mu ne ga alaka. Hassan Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Tafiya ba dawowa ba, dan adam ba komai ne ba, fitina ba a san To a gaishe ka Hassan to kamar da na ce akan wannan muke so mu ji ku ta yaya kuke ganin wannan rawa da ake cewa wasu mutane da ke zaune cikin wannan masifa ta Boko Haram suke ba da taimako ga su kungiyoyi suna ci gaba da wannan ta'asa da suke yi a jihohin na najeriya kan haka muke so ku shirya ku fara bugo mana mu ji abin da za ku ce kan shi lambar tamu ita ce alamar ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin sannan a ji wannan. so juna jama'a lafiya rayuwa soyayya ce silar zama lau lafiya. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mu buɗe layukanmu domin jin ra'ayinku game da mutanen da ke ba da taimako yayin da suke cikin jihohin Borno da Yobe da sauran wanda ya shafa ga Boko Haram. Bari mu share fage a jihar Kebbi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhaji Ali Musa Sokoto barka da wani. Barka wanne ne? Eh, kana maga Nasiru Mamman Rikoto area Kebbi State. Nasiru ya kake ganin mutanen da ake cewa suna zaune cikin Maiduguri ko Borno suna ba da taimako ga Boko Haram? na yaya. wannan wannan ra'ayi na yau shine wannan al'amari da suke ya kamata su ji tsoron Allah abu ana kokarin kashe shi amma mutum ya dauki dan dan shi waye baya ga Boko Haram ya je aika aika a halaka mutane gaban zagayoyi muna kira ga mutane da don Allah da annabi su ji tsoron Allah mutu duniya ba zama za mu yi ba kowa mutuwa zai yi in aka yi wannan za a samu sauki in Allah ya da tunda lokaci an dan ci su abu kuma ya zo daga baya Kwarai da ah, gaske. Yana so ya tashi. To kuma ka san ba yaya kawai ba suke bara wasu kila suna ba da shawarwari ma da sauransu ne da za a yi wani al'amari din. Har da masu ba da shawarin kowa. To bari mu je Kaduna. Hello. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kuna tare da Adamu Jeje daga kamfanin Fate Jaji Kaduna Najeriya. Mara Adamu ya kake ganin abin na a ce wani yana zaune eh, cikin masifan ne yana taimaka. Abin da ke dore man kai a nan ne. Hmm. Ni ba na harkan Boko Haram ya za a yi ɗauki ɗana in ba biyar dan ya je kai wannan hari ga 'yan uwa. abin da ke ɗaure man kai kenan amma idan mahaifin yana harkan to ba mamaki ya ɗauka ya bada amma ni ina shakka a ce wanda baya wannan harka wai zai ɗauki dan shi ya ba boko haram sa mashi bom ya je kai hari kai akwai alamar tambaya ga jami'an tsaron mu na Najeriya gaskiya. To mun gode mala Adamu bari mu je Zamfara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke magana? Wa alaikum salam. Suna na Buhari Abubakar Maradun. Malam Buhari ya kake ganin taimakonan da ake cewa suna bayarwa 'yan Boko Haram kuma suna cikin wannan rigingimu da ake fama da su. gaskiya wallahi rashin sanin ciwon kai ne tsakanin da Allah ka'an nan ba shi ya ilimi ba don duk wanda da ilimi bai taimakawa 'yan ta'adda da iyansu wai su ce don ɗaya a haddasa ta'asa ga ƙasa gaskiya yana kira mun gode malam bayali bari mu koma kaduna salamu alaikum wa alaikum salam hmm? kaduna wane ne bello to malam bello barka da dare me kai zaka ce game da wannan irin taimakon da ake cewa wasu na bayarwa yayin da suke cikin rigimar nan hello malam bello kana nan to mun rasa malam bello ke kira da kaduna amma dai ma za mu tsaya kaduna har yanzu salamu alaikum amin wa alaikum salam malam ali barka da kokari barka da dare sunana ibrahim alaran mariga cikin kaduna ibrahim ya za ka ce game da taimakon da waɗanda ke cikin wannan rigima suke yi don ƙara ingiza wutar rikicin na boko haram a cikin jihohin nan hada 'ya'ya to gaskiya masu ƙara ingiza wannan ah, rigima zan iya cewa ba su kyauta ba ba su ma kansa adalci ba saboda ana neman tsaro ne kuma eh, ya kasance ana tunanin ku ne ma kuke tsandima cikin wannan ne kuma kuka taimaka in har ma ya tabbata kenan to lalle ina tare da ra'ayin jeji yake cewa idan mutum yana wannan harka lalle zai iya ba da ɗan amma a ce ba ka ciki a ce a kashe ɗan uwanka fitina ta fitinu kuma mutum a ce yana ba da ɗan shi gaskiya kamata dai hukumar tsaro su kara duba wannan rahoton domin su fito da bayani sahihi wanda kowa zai iya gamsuwa da shi a gode. mun gode malam ibrahim to bari mu je nasarawa salamu alaikum na wa alaikum salam to wane ne To alhamdulillah Malam Aliyu Mustapha kana tare da Garba Sale ne likitan rediyo na garin Agwabun Domin jihar Nasarawa. Malam Garba kai kake ganin matsalar nan ne? To gaskiya Malam Aliyu wannan matsala in dai gaskiya ne bincike ya nuna lallai har akwai masu ba da 'ya'yansu. Su je suna wannan ana kashe mutane. to a zahirin gaskiya su din ma sun kasance kenan wato ba sa so a samu cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar nan kusan a ce su ma wato yan boko haram din ya domin duk mutumin da ya ɗauki ɗansa ya ba da gudunmawa wannan ya san matsayinsa kamar yadda misali ya nuna a cikin addinin musulunci ba inda aka ce ka kashe mutum wanda bai san hawa ba bai san sauka ba za a kashe mace da ciki cikin bai san abin da yake faruwa ba an mai da mata goraye an mai da gidaje babu don allah don annabi inda akwai masu yin haka to su gaggauta ranar haduwansu da ubangiji fa akwai sakamako kusan cewa gida biyu ne ga nan duniya kowa zai barka. da fatan ubangiji Allah ya sa su ma masu wannan abin su yi kokari don girman Allah su yi kokari su tuba gaba ɗaya mu mu taru mu kasance masu aikata gaskiya mu ji tsoron Allah mun gode malam garba a nasara bari mu koma Kaduna halo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu eh, wa alaika salamu malam musa barka da dare malam ali mustapha sokoto barka da mm. dare ne maka barka da aiki barka da dare To Suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To babu shakka ni wannan rahoto da gaskiya sai da yasa na da yin kwalla akan wannan al'amari. Saboda wannan al'amari a ce mutum ya ɗauki ɗan shi domin a je a yi ta'addanci ko kuma a'a ya kamata da ya a yi bincike sosai a tabbatar da wannan al'amari domin gaskiya al'amari wannan abu ya ƙi ya ƙi cinyewa yau a ce can gobe can jibi can ita kuma gwamnatin tarayya hankalinta yana gurin kuma su sojin Najeriya suna ƙoƙari kwarai da gaske wajen wannan al'amari to amma abin da akwai munafurci a ciki da haka ya kamata gwamnati ta tsaya ta tsananta bincike sosai malami mustafa sakkwato allah ya sa a tashi lafiya alhaji musa garu a tashi lafiya. mun gode kwarai alhaji musa sai maiduguri inda abin yake oh to an ce mun samu maiduguri amma kuma wayar ta tsinke to muna da ɗan lokaci kalilan da ya rage mana muna tattaunawa ne game da goyon baya da taimako da sojoji suka ce wasu suna baiwa mutane har 'ya'yansu ga boko haram bari mu karkare a bauchi hello hello bauchi wa ke kira daga bauchi na'am wane ne kana magana da samani ya fawa kashin ma da karamar hukumar zanjo jihar to mayan samani ya sauri ina ji kai ne na ƙarshe watakila ba hankali ba alhaji musa ne alhamdulillah dai wannan abin da yake faruwa a maiduguri dai mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma dai alhaji musa alhaji aliyu mm. duk mutumin da aka ce zai ba da ɗansa da ya haifa jininsa mm. a ce ya miƙa shi don a yi ta'addanci a tsakanin da Allah wannan faɗan boko haramu ne jami'an tsaro su bincika. domin gode malam sama'ila kamar da na ce waya ka ita ce ta ƙarshe sai kuma gobe mu da muku da wani batu mun gode. To kuna jin shirin ko kuma shirye-shiryen sashen Hausa na mura Amurka a Washington yanzu karfe biyar saura minti tara na la'asariya ga kuma baba ya dawo da Wasanni a takaice. shugaban hukumar kwallon kafa afirka ta caf ya je kasar habasha don ziyartar makarantar matasa da wasanni kuma ya tattauna da masu ruwa da tsaki a kasar ya isa birnin na adisa baba ne a ranar lahadi bayan wata ziyarar aiki da ya yi ta wuni uku a kasar burkina faso shugaban na caf ya ce afirka tana buƙatar irin wannan makarantar da dama kuma ya yi alkawarin hukumarsa ta caf za ta ba da taimakon kuɗi da na aiki wurin ci gaban kwallon kafa a nahiyar afirka Ƙungiyar kwallon kafa ta Delta Force FC a Najeriya ta yi kira ga 'yan wasanta kada su fidda tsammani na samun damar shiga babban gasar Premier League ɗin Najeriya ta Nigerian Professional Football League da yake jawabi bayan kunnen doki da ƙungiyarsa ta yi da Bayelsa United a karamin League ɗin Najeriya. Ogwashi Uku Blankson ya nuna rashin jin daɗin sa ga sakamakon wasan amma ya gargaɗi 'yan wasan nasa su sa himma da ƙwazo a wasa na gaba da za su yi a birnin Lagos. Ƙungiyar 'yan wasan guje-guje na Ghana ta samu shiga wasannin guje-guje da aka fara a ranar Juma'a a birnin London inda aka taɓa gudanar da wasan Olympic. Gabaki ɗaya Ghana ta gabatar da 'yan wasa guda takwas da za su shiga nau'o'in wasanni guda biyar masu zaman kansu. Sai dai wasannin ya shiga rana ta biyu kana ƙungiyar 'yan wasan Ghana suka fara wasan nasu. Sai dai wasan nasu na ranar farko bai burge ba amma dai ana kyautar zato za su sa himma a nan gaba. Ministan matasa da wasanni Isaac Asiyama ya yi nasarar warware takaddama tsakanin shugaban hukumar kwallon kafa ta GFA kwasi Tachi da mataimakinsa George efriye Wasu rahotanni sun nuna a 'yan kwanakin nan akwai rashin jituwa tsakanin manyan jami'an hukumar kwallon kafa ta Ghana, inda mataimakin shugaban ke tuhumar shugaban da son kai da kuma mugunta. Akwai rahoton da ke nuna cewa mataimakin shugaban George efriye ya aike da wata wasiƙa ga shugaban yana kwatanta shi da mai son kansa kaɗai. Amma wata majiya daga ma'aikatar matasa da wasannin ta ce shugabannin biyu sun gana da ministan sashen kuma tuni aka sasanta tsakaninsu kana suka yi alkawarin yin aiki tare shahararren tsohon ɗan wasan ƙwallon kafar Ghana Abedi Pele da uwar gidansa Maha suna shagalin cika shekaru talatin da aure wanda Allah ya albarkace su da 'ya'ya guda biyu manyan 'yan wasan ƙwallon kafa na duniya. Gwarzon ɗan wasan ƙwallon kafa na duniya kuma tsohon kaftin ɗin Blasters Abedi Pele ya auri Maha ne a shekarar 1987 kuma suna da 'ya'ya uku da suka haɗa da Andrew da Jordan Ayu da kuma 'ya mace mai suna Imani Ayu. Andrew Ayew da yake wasansa a West Ham United a kasar Ingila ya taka rawan gani a lokacin da ya jagoranci zakarun Ghana 'yan ƙasa da shekaru 20 suka ɗauki zinari a Afirka da ma duniya baki ɗaya. Ƙaninsa Jordan kuwa yana wasansa ne a Swansea City kuma dukkaninsu suna wasa a Ghana Black Stars. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. wannan watan agusta da muke ciki shine ya zo daidai da cika shekaru uku da kungiyar isis ta fara cin zarafin yazidawan iraki inda suka ruguza al'ummar da al'adunsu wannan tashin hankali na nuni da abubuwa biyu da suka faru na farko shine masifar ta afka al'ummar yazidawa na biyu kuwa shine lokacin da aka ankara aka kuma shiga yaƙi da ƙungiyar isis gadan-gadan Ranar uku ga watan Agustan shekara ta 2014, mayakan ƙungiyar ISIS suka mamaye birnin Sinjar da ke arewacin Iraki. Garin da ke da yawan mutane dubu casa'in waɗanda yawancinsu Yazidawa ne da kuma wasu 'yan shi'a ƙalilan. Yazidawa dai ba musulmai ba ne kuma suna ɓangaren wata ƙaramar ƙabila ce. Mayakan ƙungiyar ISIS na ta kai musu hare-hare suna kashe su kawai domin abin da suka yi imani da shi. Haka kuma tarihi ya nuna cewa Yazidawa sun daɗe suna fuskantar tsangwama daga sauran ƙabilu. A lokacin da ƙungiyar ISIS ta ƙwace ikon garin Sinjar da kewayensa, ba tare da ɓata lokaci ba suka fara ruguje guraren ibadar Yazidawa tare da kashe fararen hularsu. Dubban mutane musamman ma maza manya da ƙanana an kashe su, yayin da wasu dubban da suka haɗa da manyan mata da ƙanana aka yi garkuwa da su, inda mayakan ISIS suka mayar da su bayi da yi musu fyaɗe. ga mutane kimanin dubu ɗari biyu da suka arce daga birnin da kewaye wasu kimanin dubu hamsin sun samu mafaka a tsaunin sinjar inda mayakan isis suka zagaye su suka yi musu ƙofar rago cikin kwanaki uku yaran yazidawa suka fara mutuwa saboda yunwa da ƙishirwa yazidawa sun yi kira ga al'ummomin duniya ciki har da amurka suna roƙon a taimaka musu domin su tsira daga wannan tarko da aka yi musu Ranar hudu ga watan Agusta shekara ta dubu da goma sha hudu sarkin Yazidawa ya yi kira ga shugabannin duniya su taimaka musu. Amurka ta ji wannan kira inda ta kai wa 'yan ƙungiyar ISIS hari ta sama, ta kuma jefa wa Yazidawa abinci da kayan agaji ta sama da haɗin gwiwar gwamnatin Iraki da sauran ƙawayenta. Wannan shi ne matakin farko da ya kai ga haɗa ƙungiyar ƙawancen ƙasashe domin daƙile ƙungiyar ISIS, wanda shi ne farkon kawo ƙarshen ƙungiyar ISIS. Zuwa tsakiyar watan Disambar shekarar 2014, dakarun ƙurda suka ƙaddamar da shirin ganin sun fitattaki ISIS daga Sinjar kafin ƙarshen shekarar. A ranar 13 ga watan Nuwamban shekara ta sha biyar kwana guda bayan da aka ƙaddamar da hari na biyu. Dakarun ƙurdawa da sojojin yazidawa da ƙungiyar ƙawancen ƙasashe ke marawa baya suka karɓe ikon birnin Sinjar daga hannun ISIS. Yaƙi da ƙungiyar ISIS yaƙi ne da aƙidar rashin imani, inda babu inda aka nuna ta ƙarara kamar a birnin Sinjar. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To kuma shi ya kama inda za mu ku shirin mu na ƙarshe labarin mu har yanzu zan sake mai da ku gaba ba. sabuwar majalisar dokokin venezuela ta ayyana kanta a matsayin rashin gwamnatin kasar mafi tasiri ciki hadda majalisar dattawa inda 'yan adawa ke jagoranta amma ita majalisar dattawan ta ki amincewa da wannan ikirari duk da barazana da majalisar dokokin take yi na tube mata duk wani iko da take da shi da kuma alfarma da wakilan 'yan adawan ke da ita babban aikin wannan sabuwar majalisar dokokin shine sake rubuta kundin tsarin mulkin venezuela gungun magoya bayan shugaban kasar ne aka zaba a ranar 30 ga watan yuli na zaɓen da amurka ta kwatanta shi aikin kawai ministan harkokin wajen kasar peru ya shirya wata ganawa da takwarorinsa na yankin latin america inda ya ayyana venezuela kasa da take karkashin ikon mutum guda bayan zaben shugaban kasar kenya a yau laraba tashe-tashen hankula ya barke a babban birnin kasar da ma wasu wurare cikin kasar biyu bayan zargin magudi da madugun 'yan adawa raila odinga ya yi cewar masu kutse sun yi amfani da bayanan wani jami'in da aka kashe suka shiga dandalin bayanan hukumar zaɓe kuma suka murɗa sakamakon zaɓen bayan tattara baki ɗayan ƙuri'un da aka kada a duk rumfunan zaɓen ƙasar shugaba mai ci yanzu uhuru kenyatta da yake neman ƙarin wa'adi na biyu ya shiga gaban abokin karawansa odinga To a gaishe ka babu ya koma makeri kenan da labarai a takaici wanda kamar da na ce shine ya kamo karshen kwata-kwata ma shirye-shirye mu ne baki baki su sai an Allah ya sa an kwana an tashi lami lafiya gobe da safe muna fatar da muku da misalin karfe shida na safe din da wasu sababbin shirye-shirye da kuma karfe takwas na safiyar ta gobe Allah yadda a madadin shi babu ya koma makeri da Julie Latest da injiniyoyin mu ni ne ali musulman sokoto kafin mu tafi muna tarbon alfa radio ta kuma su gana a cikin jerin gidajen rediyon da muke hulɗa da su gode a huta lafiya